يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم wa sharra al'umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kara jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana yau muna ashirin da bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya lissafin nasara muna ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai kamar yadda muka ambata jiya yau ita ce ranar da za mu rufe wannan karatu na alkur'ani mai girma na tafsir sai kuma ga masu tsawon kwana in Allah ya kai mu shekara mai zuwa yana daga addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karantar Allah ka rayar da mu matukar rayuwa ce alkhairi a gare mu sannan ka karɓi rayuwar mu lokacin da ka ga wannan lokacin ne alkhairi a gare mu mu koma zuwa gare ka hmm. Allah ka nuna mana Ramadan na baɗi da baɗin baɗaɗa taimakon marayu kamar da muka ambata an fara neman gudunmuwan marayu tun lokacin da muka fara tafsiri ranar uku ga wata kuma ranar ashirin da uku ga wata aka ba da rahoton gudunmuwa da aka tara daga wannan rana ta uku ga wata da muka ambata zuwa ranar ashirin da biyu ga wata wato ranar juma'a kenan wanda shine aka fidda rahoto an samu gudunmuwar naira miliyan goma sha uku da dubu ɗari takwas da talatin da hudu da naira ɗari bakwai da sittin wani abin da zai ba da sha'awa daga ranar ashirin da biyu ga wata zuwa yau dinnan da nake magana saboda karancin lokaci ba za mu karanta lissafin ba abin da aka samu ba za mu kira sunayen ba abin da aka samu daga wannan rana zuwa yau an samu gudunmuwar kuɗi cash naira miliyan bakwai idan aka haɗa waɗannan kuɗaɗe jimillar kuɗin da aka samu a waɗannan kwanaki ashirin da aka nemi taimako an samu naira miliyan ashirin da ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da hudu da ɗari bakwai da sittin wannan shi ne gudunmuwar da aka ainihin tara ba naira miliyan ashirin da ɗaya ba naira miliyan ashirin da dubu ɗari hudu da tamanin da hudu da ɗari bakwai da sittin miliyan goma sha uku in haɗa da miliyan bakwai ya zama miliyan nawa ashirin sai dubu ɗari takwas da talatin da hudu da aka samu shi miliyan ashirin da ɗaya na'am a shaida aka haɗa da gudunmuwa ta yau zuwa karfe goma sha biyu na rana shi ne kudin ya kai naira miliyan ashirin da ɗaya so su ba wannan kudin duka sun shigo cikin akawun. wakilin kwamitin marayu ne yake sanar da mu so da aka tara a wannan ramadan din gaba ɗaya kudi ne naira miliyan ashirin da ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da hudu da ɗari bakwai da sittin Allah ya saka wa jama'a da alkhairi wani abin da zai ba da sha'awa adadin mutane sama da mutum dubu uku suka ba da sadaka da aka hada wannan kudade da na ambata a halin yanzu sama da mutum dubu uku ne suka ba da sadaka ta marayu suka ba da wannan tallafi na naira miliyan ashirin da ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da hudu da ɗari bakwai da sittin ya allah wa'annan bayi naka da suka tallafa wa marayu allah ka musu albarka kai wa dukiyarsu albarka kai wa zuri'arsu albarka kai wa iyayensu albarka ka kare su daga kowane sharri ka hada su da dukkan alkhairi ya Allah muna roƙonka da mu da su ka sa mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna firdaus ran tashin alkiyama ka tsare mu daga dukkan bala'in da muka sani da wanda mu sani ba ka ba mu alherin da muka roƙe ka da wanda ma tunanin mu ya gaza ba mu samu damar roƙo shi ba ya Allah duka kada ka haramta mana mun bayyana kwamiti ta sayi shinkafa buhu ɗari hudu da kuma kaya dila goma sha shida da kuma naira miliyan ɗaya da aka saka a cikin makarantar kafin Allah gaba wacce take makaranta ce ta marayu to sauran waɗannan kuɗaɗe ga abin da kwamiti ta yi hasashen za ta yi da su na farko akwai ɗaukar nauyin biyan kuɗin makarantar marayu waɗanda suke karatu daga mataki na firamare zuwa mataki na sakandare zuwa yanzu ana nan ana tantance waɗannan marayu a ga adadinsu daga wannan kuɗi za a yi bajetin ɗin menene za a ɗauki nauyin karatunsu duk kuma wanda ya ba da sadaka yana da lada a ciki bayan wannan akwai biyan kuɗin neko da wayek da jam akwai marayun da sun kammala sun kai wannan mataki amma babu halin da za a iya biya to kwamiti suna tattara irin waɗannan marayu su kuma sai a ga yadda za a biya domin su samu damar wucewa gaba bayan wannan akwai aurar da marayu 'yan mata su ma yanzu haka ana na ana tantancewa da yake daga dukkan lokal gamman ne ake bi ake tattarwa waɗanda sun isa aure kuma an samu mijin da za a aurar da su wa'in na marayu su ma za a tattara su bara guda talatin da ɗaya aka samu kuma an aurar da su duka talatin da ɗaya. bana kwamiti ta yi shiri ko sun kai guda hamsin sai ta aurar da su da yardar Allah maɗaukakin sarki da wannan sadakar taku bayan wannan akwai koyawa marayu sana'a akwai adadin marayu da ake ɗiba su marayun ana zaɓo su ne ta la'akari da yanayin yadda gidansu yake idan aka ga uwar tana da wasu yara amma a cikin yaran akwai wanda ya kai a koya masa sana'a in an koya mishi zai iya zuwa ya tallafa uwar da kannansa to sai a koya musu a kuma dan sama musu abin da za su fara sana'a da shi shi ma kwamiti tana nan tana hasashe daga cikin wannan ta ga abin da za a yi bajetin domin wannan aiki to bayan wannan akwai wasu marayu abin ban tausayi uban ya mutu uwar mata mutu to amma uban ya dan bar musu gida inda a ciki aka gyara musu ɗaki ɗaya wato suke zaune kuma akwai waɗanda ke zaune a gidan domin a lura da su Allah sarkin iko ya kawo ruwan sama ya rushe ya ruguza wurin to an gyara wa marayun ɗaki ɗaya to sai kwamiti take ga a cikin wannan kudin za ta ɗabi wani abu a ga yadda za a kewaye gidan ɗan abin da za a iya ɗan tada wa gidan a tada saboda na marayu ne kuma babu wanda zai yi aikin in ba ku al'umma musulmai ba saboda kwamiti ta ce shi ma za ta sanya shi a ciki tana ganin kuma a cikin abin da aka samu nan za a yi tsakuran wani abu a sa aiki sannan akwai wata hikimar da kwamitin marayu suka yi saboda yawan kesis da ake samu na marayu marasa lafiya yawanci rashin lafiyan kuma za ka samu malaria a mura irin dai nan cututtuka to la'akari da kudaden da ake kashewa sai kwamiti ta ce mai zai hana mu dan buɗe dan wani kemis mu dan sa dan wani jari a ciki ya zama na har da yaran anguwa suna zuwa suna dan biya in maraya ne zo shi sai a tibiti ɗinsa kyauta cikin marayun da suke da rijista a wurin kun ga a cikin yan riba da za a rinka samu zai zama ba wai dan abin da aka aje ne ake kwalbacewa ba saboda sun fahimci cewa abin da ya shafi lafiyar marayu shi abu ne da kullum a cikin sa ake to ko bara akwai kaso da aka bude aka ware aka saka a cikin wannan chemist domin a dan kara bunƙasa shi domin ba riba ake samu ba wani lokaci marayun sukan cinye riba ma hada uwar kuɗi kuma sai an dan same da za a sake samu a kara amma maimakon a cinye abun a wata ɗaya sai zama an cinye a wata uku an dai samu riba to shine hikimar da suke yi to shine kwamishin ta ce to har yanzu ma a bana a cikin wannan adadin kuɗi da ya saura za a sake tsakurar wani abu a saka a cikin wannan ainihin wato kemis wancan gidan marayu da na ambata yana tudun wada kaduna yana tudun wada kaduna allah ta'ala ya samu dace in ko wani bawan allah ma ya ce zai je kawai gina musu ba sai mun taɓa kuɗin marayu ba to sai mu hada shi da 'yan kwamiti sai a je a kai ma ya musu wannan aikin ba sai mun taɓa kuɗin marayu ba duk da cewa marayun ne dama su ne to mun yi magana akan makarantar kafin allah gaba wacce makaranta ce ta marayu kafin Allah gaba sunan gari ne garin yana cikin ikara lokal government inda aka bude makarantar marayu mun ce kuma hikimar da yasa aka bude a wurin saboda area ce da take da maguzawa da yawa turawan mission tun da mission tun da dadewa suka je suka bude makaranta a wurin sai zaman ƴaƴan maguzawan ana karkatar da su zuwa wani wuri wannan ne dalilin da yasa aka yi shawara wani fauru da gaggauta aka bude makarantar a wurin na gaya mana an fara budewa da mutum talatin da ɗaya har suka kai sittin sun kai ɗari da wani abu kuma a nan ake ɗaukan nauyin cin su da shan su da suturar su da komi da komi akwai wani bawan Allah Alhaji Idris ran da ya je ziyarci makarantar a ranar ya ce ya ɗauki nauyin gina blok ɗaya na class inda za a saka wato inda za a ƙara fada da azuzuwa shi yasa bayan Allah ku rinka ziyarta irin waɗannan wurare na alkhairi za ku ga wurin da za ku zuba jarin ku ku samu lada a wajen Allah muka yi kuma kira ko zakka ko wani abu da Allah makaranta na dinga taimaka mata to sai wani bawan Allah da ake cewa Alhaji Audu Gilu tun daga can birnin Kebbi sai ya saurari wannan jawabi da muka yi a wajen tafsir sai ce to shi wannan makarantar shi ma sai ya dan bada gudunmuwarsa ya sa sadaka sa a ciki ba za a bar shi a baya ba nan take ya aiko da gudunmuwa yau ta hannun babban limamin mu na masallacin juma'a na malali locus sheikh murtala shanono wani dattijo ne mai albarka ya sha suna ya koshi kai da kaga malam murtala shanono ka san sunna ba kurbaye ba kwankwada ya cika ciki shi Allah ya kara wannan dattijo albarka ɗazun dattijon ya kira ni ya ce to ga wannan bawan Allah ya alhaji audun gilu daga birnin kebbi ya aikowa marayun wannan makaranta ka kafin Allah gaba na ce duk guzan da suka musulunta yayansu da muke kwashi su a karantar da su ya aiko musu da gudunmuwa ta turmin atamfa guda arba'in da kuma kuɗi naira dubu hamsin ɗazu imam murtala shanono ta hannun shi aliyu jamfale ya magana da ni ya ce to ga sakon da aka aiko yaya za a yi da wannan sako da turamin atamfan da kuɗin duk suna hannu a halin yanzu na ce masa to walfauru da gaggautawa ya nemi shugaban izala na jihar kaduna alhaji tukur isa da tijo mai albarka dama ya san shi amininsa ne abokin ina ka fito sunna ina za a je sunna ne na ce wannan gudunmuwa ya danka musu shi kuma shugaba zai danka wannan gudunmuwa hannun kwamitin da ke kula da aikin wannan makaranta su kuma su je su a raba waɗannan ɗalibai gwargwadon abin da ya sauƙaƙa kun ga kenan bayan turamin a tamfa har da kuɗin ɗinki kenan hmm. Allah ka yi wa dukiyar wannan bawan Allah alhajin Audu Gilu birnin Kebe albarka Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka samu da shi duk muna cikin makwabtan manzan Allah wato daɗi makwabtaka da annabi ba za a je ka a gefe gefe ba kana firdausi Shin za ku gaji maganar makwabtaka da manzo din nan tana da muhimmanci sosai Allah ta'ala ya samu dace so wannan shine tsari da kwamitin marayu suka yi kuma kamar yadda na gaya muku mutane ne amintattu kuma suna can suna wannan aiki ba dare ba rana su ma Allah ya taimaki yayansu lokacin da yayan nasu za su zama marayu bayan wannan kamin mu fara karatu akwai bayan Allah da suka ɗauka mana nauyin tallata wannan karatu namu na bana a kafafen yaɗa labarai daban-daban ba za mu rufe wannan karatu ba sai mu musu addu'a ta musamman domin ba karamin jihadi suka yi ba sun isar da karatun inda mu ba za mu isar da shi ba shi yasa kuke jin daga kowace jiha ana ta kira kuma ana kawo gudunmuwa Allah ta'ala ya samu dace da kafafen yada labarai da aka saka kuma da waɗanda suka ɗauki nauyi akwai alhaji ya ugimba daga can garin gombe alhaji ya ugimba ya ɗauka mana nauyin sa wannan karatu a vision fm da ke garin gombe wanda an sanya wannan karatu a wannan ramadan ɗin baki ɗaya sannan bayan shi akwai yarima prince alhaji habu mu'azu yariman kashari shi kuma ya ɗauka ya ɗauki nauyin sa mana wannan karatu a gidan rediyon Progress FM wanda yake Gombe a can jihar Gombe ya Allah ka saka wa Alhaji ya Ugimba da alkhairi ke dukiyarsa albarka Allah ka saka wa Alhaji Habu Mu'azu da alkhairi Allah ka yi albarka bukatun su na alkhairi duniya da lahira Allah ka biya musu daga nan akwai Alhaji Muhammad Bashir Ayawa kashiya na karamar hukumar Cancaga local government a can cikin jihar Niger wannan bawan Allah ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a Prestige FM Mina a can jihar Niger ya Allah Alhaji Muhammad Bashir Ayawa can ce ga Allah ka sa albarka Allah ka sa albarka an ce kashiya ne na karamar hukuma Allah ka bashi kashiya na jihar gaba daya ayawa karamar hukumar cancaga alhaji muhammad bashir mm. a yawa mm. to daga nan akwai alhaji kashin bukar shatima barbados in ba mu manta ba alhaji kashin shatima barbados ya aiko da kayan abinci a rabawa marayu sannan kuma ya aiko da gudunmu kuɗi naira miliyan uku duka a tallafawa marayu mm. to bayan wayannan aikin alkhairai da ya yi har yanzu da shi alhaji kashin bukar shatima barbados shi ne ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a frcn kaduna ya allah kai wa kashin bukar shatima barbarus albarka kai wa dukiyarsa albarka allah ka haɗa shi daga dukkan alkhairi ka tsare shi daga dukkan shirin to bayan shi har yanzu sai aka sake samun wasu bayan allah har yanzu da ba su ambaci sunansu ba amma allah ya san su allah ya san su ni ma da zan fara da bayani sai in ce na dan sani to amma mu bar ta a nan allah ya san su ya allah kai wa dukiyarsu albarka bukatun su na alkhairi Allah ka biya musu Allah ka tsare su daga kowane sharri su ma sun sake daukan nauyin sa wannan karatu wato a nan FRCN Kaduna to daga nan akwai kwamitin masallacin yan lilo da ke Kaduna kwamitin masallaci da muke yin tafsir su kuma sun ɗauki nauyin sa wannan karatu a Liberty TV da Liberty FM Kaduna. Nah. Allah ka saka wannan kwamiti na 'yan lilo da alkhairi Allah ka musu albarka to bayan wannan akwai wasu bayan Allah har yanzu ba ambaci sunansu ba su ma sun ɗauki nauyin har yanzu sa wannan karatu a gidan rediyon nagarta rediyo da ke kaduna wasu bayan Allah ne Allah ka musu albarka Allah ka zuri'a su albarka Allah ka duke su albarka har yanzu wasu bayan Allah da ba su ambaci sunansa ba sun ɗauki nauyin wani bawan Allah har yanzu ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a KSMC Kaduna wannan bawan Allah Allah ka masa albarka Allah ka dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi daga kowane sharri ka hada shi da dukan alkhairi to wani abin da zai baku sha'awa akwai shugaban kungiya na ƙasa baki daya fadilatu sheikh imam dr abdullahi balalau shugaba da kansa ya dauki nauyin sa wannan karatu a gidan talabijin na DITV Kaduna da kuma Alheri Radio Kaduna waɗannan duka guda biyu shugaba ne da kansa ya ɗauki nauyin sa wa'annan karatuttuka Allah ka tsare mana wannan shugaba namu Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka ƙara wa zuri'arsa albarka Allah ka ƙara haɗa masa kan mabiyansa don ya samu sauƙin jagorancinsu mu ko da muke taimaka masa wajen gudanar da wannan aiki Allah ka ƙara mana ikilasi a wajen wannan aiki to bayan wannan akwai ƙungiyar jibiris ƙungiyar izala kenan ta jihar sokoto ita kuma ta ɗauki nauyin sa wannan karatu a rima tv sokoto da nta sokoto da rima radio sokoto duka waɗannan kamafin yada labaran an sanya tafsirinmu na bana a wurin kuma ƙungiyar izala ta jihar sokoto ƙarƙashin jagorancin ɗan galadima wato su suka gudanar da ɗauki wannan nauyi Allah ka saka wa ɗan galadima da alkhairi Allah ka yi wa dukiyarsa albarka shugaban majalisar malamai na Sokoto mai dama shagari Allah ka yi masa albarka Allah ka yi wa dukiyarsa albarka da daratan agaji na jihar Sokoto domin su ne jagorori na kololuwa a jihar da sauran abokan aikinsu su da suke ta gudanar da wannan aiki to bayan wannan akwai gwamnatin jihar Sokoto gwamnatin jihar Sokoto ita da kanta ta ɗauki nauyin sa wannan karatu a rima fm sokoto da kuma nta sokoto gwamnatin jihar sokoto allah ka mata jagoranci shi kuma gwamnan allah ka masa jagoranci allah ka yi sa albarka allah ka ƙara masa hikima da basira ne da zai jagoranci wannan al'umma to bayan wannan akwai ƙungiyar jibiris ta ƙasa baki ɗaya ƙarƙashin shugaba su suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a manara tv wato babban gidan talabijin na ƙungiya da kuma manara radio gidan wato rediyo na ƙungiya da suke nan birnin tarayya abuja to jibiyu ta ƙasa tun daga kan shi shugaba zuwa shugaban malamai dr ibrahim jalo jalingo zuwa daraktan agaji na ƙasa injiniya mustapha imam city waɗanda su ne manyan jagorori na wannan ƙungiya da babban turasi mu shek ko musa ka katsina sautu sunna da mu da muke taya su wannan aiki Allah ya saka mana da alheri gaba daya don nan Allah rama hada kai ka shigo ciki da mu duka eh, da matawallan digi duka muna ciki eh, duk ana ciki to daga nan sai mai girma tsohon gwamnan jihar Gombe kuma sanata alhaji Muhammad Danjuma Goje shi kuma shi da kansa shi ya ɗauki nauyin sa mana wannan karatu a gidan talabijin na farin wata eh, farin wata alarama ahmad suleiman ya ce white moon <laughs> to mai girma tsohon gwamna kuma sanata his excellency kuma distinguished sanata alhaji muhammad juma goje muna addu'a allah ya maka albarka allah ya wa dukiyarka albarka allah ya wa zuri'arka albarka Allah maɗaukakin sarki ya biya maka dukkan bukatunka na alkhairi ya kuma tsare ka daga dukkan sharri da wanda ka sani da wanda baka sani ba waɗannan bayan Allah ya zama wajibi mai musu godiya domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yashkurullah man la yashkurun duk wanda idan mutane suka yi masa hidima bai gode musu to ba zai gode wa Allah ba to sannan yan tip mu na social media waɗanda kullum suke ɗauka mana wannan karatu live suke kuma watsa shi a duniya nan gida da najeriya da waje duka suke kallon wannan tafsiri wanda babban jagoran wannan aikin shine musa sa musa sa allah ya saka maka da alkhairi allah ya ƙare wa rayuwarka albarka na san dattijo ya riga mu allah ya gafarta masa ya lullube shi da rahama tsohuwa kuma na san tana nan tana shan shayi allah ya ƙara mata tsawon rayuwa ta ci gaba da yi mana addu'a hausawa suka ce wai an yi tuya an manta da albasa akwai matashin nan mai albarka ibzar wani matashi na dan izala da ya kwankwaɗe izala ya ƙoshi shi kuma shi ya ɗauka mana nauyin sa wannan karatu a gidan radio jos shi ya jos gidan radio ne mm. a gidan radio da ke abin nan jos Eh, Allah ka saka ya da alheri bana sako ya isa jos eh, Allah ya saka masa da alheri Allah ya dukiyarsa albarka Allah ya wa zuri'arsa albarka Allah ya iyalansa albarka da sauran bayan Allah da suka bada gudunmuwa iri daban-daban ta hanyoyi daban-daban da har wannan tafsiri ya samu nasara ga 'yan jaridan mu kamfanoni daban-daban ga liberty tashar 'yanci ga manara ga farin wata ga sunan dai duka masu ɗauka da su muke ta wannan jigila tun daga farkon wannan ramadan har zuwa yanzu ga mustapha eh, ga mustapha na amadu eh, eh, mustapha na amadu ga uniform din agaji kuma ga aiki ga jiniya delami a can sama a gidan rediyo to allah ka saka musu da alkhairi ga su mutawallan digi ga su injiniya ashir baban daidai waɗanda da su ake ta wannan gwagwarmaya ga aliyu jamfale protocol namu na ƙasa allah ya saka kowa da alkhairi balle babban alaramma da ya karanta mana alkur'ani kuma ya koma gidan ma qur'anin ake karanta kuma ana samu a cikin addu'a alaramma muna godiya allah ya ƙara wa rayuwa albarka da wannan za mu wuce kai tsaye mu ji mai allah ya ce a qur'ani mai girma alaramma ina muka kwana وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله مدعوك كين سركي يتي wannan magana da ake tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta aya da rasu da baya mun ce 'yan aljanna sun kira 'yan wuta an yi magana ko Allah ya ce karka ɗauka wai gaba da gaba ba haka lamarin yake ba wa bainahuma hijab Allah ya ce a tsakanin su akwai shamaki ba wai yadda ga wannan ga wannan ake magana ba jiya na ce ai babu mamaki yanzu ma a nan duniya <clears throat> mutum na america eh? ko yana australia ko yana canada ko yana can kasashen kankara irin su finland irin su sweden irin su norway kai kana nan najeriya sai ku bidiyo call da shi kana kallon su ga kankara na zubuwa daga salimin samaniya kai kana nan shi kuma yana ina a shi kuma yana can tsakaninku da shi mil dubbai amma kuma kuna magana kuma kana ganin shi hmm. to idan technology dan adam zai iya yin wannan da 3G to me ga zamani da network din ubangiji wanda ya fi miliyan ji banda Allah babu wanda ya san gigabyte nawa ne to sai Allah ya ce wannan conversation da ake tsakanin yan wuta da yan aljanna Allah ya ce wa bainahuma hijab a tsakaninsu akwai shamaki sai Allah ya ce wa alal araf akan araf in Allah madaukin sarki rijalun akwai wasu mazaje a wuri. menene araf malamai suka ce abinda ake cewa araf wato shine boda wata katanga ce da take kan boda tsakanin aljanna da wutar jahannama malamai suka ce ita ce Allah ya ambata a cikin suratul hadidi inda Allah ya ce yau mai ƙulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu buruna naqtabis min nurikum qila rujicu ƙila rujicu wara. ربكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الله ما تقول يسي يوم يقول المنافقون والمنافقات ranar da munafukai maza da munafukai mata za su rinka faɗa na amanu ga masu imani kamar yadda anan duniya cikin masu imani akwai munafukai sun da sadado sun shigo Allah karba mu da sharri munafikai wallahi manzon Allah ma sun bashi wahala har sai da sahabbai kai ga suka ce wai munafukan nan ka nuna mana su mana masa da kansu a huta annabi ya ce ai ba zai yi ba shi munafiki kadan garan bakin tulu ne akai mai bugu a fasa tulu a kyale shi ya bata ruwa kaji kadan garan bakin tulu kenan ya ce idan ba ku dama kuka kashe to ai an kawai ba za su musulunta ba sai sai aga muhammadu san yana kashe mabiyansa ba a san cewa munafikai bane hmm. haka suka tauhada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun sai da ya zafi mala'ika jibril ya zo da kansa ya gaya wa annabi list na munafikai da ke cikin majalisin list aka gaya mashi hmm. amma manzon Allah bai gaya kowa ba sai ku zai fita lemani yace to kai zan yi sirri da kai zan sanar da kai suwaye munafikan nan da ke ba mu wahala ka san wani in eh munafiki ne wani in eh munafiki ya kirga masa su ku zai fata limani ya rike sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke yasa ake ce masa sahibu sirrin rasulillah hmm. bai ga kowa ba sayyidina Umar radiyallahu an ya taba zuwa ya same shi yace da Allah cikin sunayen nan ba sunana a ciki ku zai fa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya umar ya zai a samu sunanka cikin munafukai ai ba zai ba sai sai babu dan tambaye ka kenan ba kai kadai annabi ya gaya wa gaya mun akwai sunana ko babu ku zai fa yace ina baka tabbaci babu sunanka a ciki yace Allah na gode maka sai na umar ke sai na umar yake cewa wato shi kullum yana bainar kaucewar raja hmm. yake cewa da ranar tashin alkiyama zai ce wa mutanen filin kiyama duk taron kunnan wuta za ku je kwara ɗaya zai je aljanna sai na umar ce wallahi sai na yi fatan ni ne arju ya ce sai na yi fatan ina ba a ce ni duwa ce za a tafi wuta ba eh, eh. guda ɗaya ne zai tafi aljanna ya ce to sai na yi fatan ni ne guda ɗaya ne da zai je aljanna ya ce da kuma Allah zai ce duk mutanen da ke filin kiyama gaba ɗaya su aljanna za su tafi kwara ɗaya zai tafi wuta ya ce wallahi sai na ji tsoron kada in zama ni ne ku ji ƙarshen kaufuwar raja da to shi yasa yazo yake wannan tambaya yace ba sunan ka ya ce yace ya yace amma daga kai ba zan ƙara kiliyarin kowa ba kai kadai ne wanda ne da mai kiliyarin nashi amma duk akwai abin da yake faruwa idan mutum ya mutu lokacin sai na umar na raye ku zai fito limani yana raye sai na umar ba zai zo sallar jana'iza da wuri ba sai duk an hallara ana dab da za a tada sallah sai zo ya leƙa ya ga suwaye suka zo sallar jana'iza idan ya leƙa ya hango zai fatul yamani ya zo sallar jana'iza sai ce to wannan ya sami clearance ba munafiki ba dan zai fatul yamani ba zai zo ya sallaci munafiki ba bayan Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri Allah ya ce kada kai sallah akan ɗaya daga cikin munafikan nan in ya mutu daga nan har a hura kahu har abada wala ta kuma ala kabari kuma kar ka tsaya kan kabarinsa ka masa addu'a kar kai wannan to kun ga ku zai fa'i ba zai je ba bayan Allah ya gaya zan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana amma idan aka zo har za a fara sallah ku zai fa bai zo ba sai ce to wannan ɗayan biyu ko dai larura ce ta rike ku zai fa yasa bai zo ba Allah ya warware ko kuma ya san munafiki ne shi yasa ya ki zuwa to yanzu da an samu buha da ama yuri buka ila ma la yuri buka sai ya sha kwana koma gida ba zai zo sallar ba Allahu akbar ku gane yadda munafikai suka wahalar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin masu imani to kuma ba za su gushe ba har kiyama ta tsaya suna nan cikin masu imani to a kiyamar ma in an tsaya masu imani suka taso ga hasken imani to munafikai su ma sai su shiga cikin rubuzin tare da su za a tau. sai yanzu ana tafiya ana tafiya ana tafiya an iso gadar da Allah yake so a ware munafukai a ware masu imani yanzu ga munafukai an bar su a baya ga masu imani sun wuce sai lokacin munafukai za su gansu cikin duhu su gane ashe hasken ba nasu bane hasken masu imani sai su rinka kwala kira suna faɗa wa masu imani unzuruna ai intaziruna ku jira mu ku jira mu na kata bismin nuri mu dan dosa da hasken ku ashe mudin din ne hasken naku da yake dan haskawa muke dan samun inda zamu bi kila sai a ce da su irji'u wara'akum faltamisu nura ai hasken da kuka gani a wajen masu imani ba a nan lahira suka samu hasken ba tun daga duniya suka zo da shi imanin a duniya suka yi shi sallolin a duniya suka yi sunnar a duniya suka rike ta duk aikin alkhairin da suka yi a duniya suka yi a nan suka samu hasken suka zo da shi ba nan ake samu ba in kuna so ku samu to sai dai za ku iya komawa duniya ku sake imani akwai wata duniya da ta saura ba wata duniya ta saura har a kura kau shine qilar ju'u wara'akum faltamisu nura a daidai wannan lokaci Allah ya ce fadriba bainahum bisu sai a sa wata katanga tsakanin masu imani da waɗannan munafikan ita wannan katanga Allah ya ce lahu bab tana da kofa baɗinuhu fihi rahama wa zahiruhu min qibalihi al'azab daga ciki inda masu imani suke rahama Allah ce daga nan waje inda munafikai da kafirai suke azaba ce da ana mamaki an karanta wannan ayar yanzu technology ya kawo na dan adam aka air condition sai muka gane ashe yadda abin yake yanzu idan aka sanya air condition wanda ke ta ciki me yake samu rahama sanyi yake samu hmm. wanda ke ta waje me take hura mashi shi ko duk bala'in da ke cikin nan an tattaro shi shi yake watsawa da su shi yake watsawa ta wuce to malamai suka ce wannan katanga suka ce ita ce araf ita ce me ita ce araf wacce take tsakanin yan wuta da yan aljanna in ka dubo tafsirai wasu malamai su ce kaman wani dutse ne kaman wani tsibiri da ke tsakanin wuta da aljanna wannan duman gano ne masu tafsiri amma dai wanda ya shi kusa qur'ani ya ambata wato shine wannan sur din shi alqur'ani mai girma ya yi ne ya ambace shi Allah ta'ala ya sa mu dace to shi ne araf su ake ajewa kan araf su ne waɗanda dama mutane a lahira akwai wanda aka je aka ara aikinsa lada sai ta rinjaye zunubi mun karanta hadisi wani dan aljanna ne hmm. akwai wanda zunubi zai rinjaye ne zai rinjaye lada mun karanta hadisi wa'inda su ne masu tafiya wuta akwai waɗanda ko sikelin ba a auna musu ba sikelin ma ba a ɗorawa kawai da an zo ɗan tarkacen da suka zo da shi za a sheƙe shi ne su ne kafirai da 'yan bidi'a ko ɗora aikin ba a yi in kai bidi'a ba ta hawa kan ba ta hawa kan sikeli sheƙe ka ake tinka min ta hau shi ne ma'anar fa huwa raddun inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi ne falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna ko aunawa ba a yi Allah ka sa ba ma ciki amin to akwai waɗanda kuma yanzu an zo an auna da ladar da zunubin sun yi daidai ladar da zunubin sun yi daidai su keli ya yi balan sai ya zama zunubin ya rike su ya hana su zuwa aljanna ina fata an fahimci wannan domin ladar ta rinjaye shi ba balle su tafi aljanna hmm. ita kuma ladar ta rike su ta hana su tafiya wutar jahannama domin zunubin bai rinjaye ta ba to waɗannan sai su zama 'yan kan katanga kenan 50-50 eh, su da yan kan katanga sai su zama suna kan wannan aram su a nan gudun za a je su har zuwa lokacin da Allah zai yi hukunci a kansu shi yasa ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da ya saba wa iyayensa ya tafi jihadi ba da izinin su ba kuma sai ya samu shahada a can yana cikin waɗanda za a ɗora kan araf saba wa iyaye zai riƙe shi ba zai shiga aljanna ba shahada za ta riƙe shi ba za ta bashe ta wuta ba sai a ɗora shi a kan katanga da daga za a gane cewa iyaye manya ne ita ma shahada ba ce hmm. Allah ka gafarta mana hmm. Allah ka ba mu ikon biyayya ga iyayenmu da kyautata musu hmm. to shine Allah madaukin sarki ya ce wa ma hijab wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan simahum su wayannan mazaje ko mutane da suke kan araf suna iya hangen aljanna suna iya hangen wuta kuma da sun ga dan aljanna za su gane wannan dan aljanna ne in sun ga dan wuta za su gane wannan dan wuta ne kowanne da alamarsa kenan a lahira akwai alamar da ake gane dan me dan aljanna akwai alamar da ake gane dan wuta qur'ani mai girma dama ya faɗa mana yace yoma ma wujuhum wa taswaddu wujuh يوم تبيض wujuhum wa taswaddu wujuh فأما الذين اسودت فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يا الله وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة يسألك وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة أها. إلى ربها ناظرة سنة ووجوه يومئذ باسرة أها. تظن أن يفعل بها فاقرة وإن سنة رجع ألامو من ده wato yan arab suke gane dan wuta da dan aljanna ran tashin alkiyama Allah ya ce dama ran tashin alkiyama yawma tabyabbu wujuhu rana ce da wasu fuskoki za su yi haske masu imani kenan ga hasken imani ga hasken alwala ga hasken sallah fiskan nan tana haske haske irin na ni'ima ba haske irin na ciwo ba wata suwaddu wujuh Allah ya ce wasu fuskoki kuma za su yi baƙi kirin za ka ga mutum fuskar sai da kasan an shafa masa bakin tukunya fuskar ta yi kirin a gaban Allah ran tashin alkiyama kawai da ka shi ba sai ka tambaye na zai ce mutum da baka fuska a lahira sai Allah ce wa amman ladina waddadu juhu waɗannan da fuskokinsu suka yi baki sai a ce da su a kafartun ba da imani kun kafirce bayan imanin ku ashe kafirai ne sai Allah ce fazuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba saboda wato abinda kuka kasance kuna aikatawa na kafirci Allah yake wa amman ladina biyabbadu wujuhu amma waɗanda fuskokinsu suka yi fari in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce to wannan yan aljanna kenan fa fi rahmatillah wannan suna cikin rahmar Allah hum fiha khalidun za su dawoma a ciki a wacce ayar Allah ya ce wujuhun yawma izin musfira akwai waɗanda ran tashin alkiyama za ka ga fuskar su tana sheki in ji Allah madaukin sarki tana sheki. Allah ka sa muna ciki Amin. sai sa ake so ko nan duniya ka rinka yawan murmushi da kar ka zama kullum a kintse sai ka ce dan wuta ɗaya daga cikin magabata ya ce shi bai ga abu mai mai mai abin nan mai albarkar murmushi ba ya ce ka dai murmushi yana ƙara wa mutum lafiya kai karan kanka tukunna ya ce sannan murmushi kyauta ce da kake bai wanda kake tare da shi dole ka masa murmushi sai ji kamar ka dan dantsa mashi wani abu alhali baka bashi kokobo ba biyu kenan na uku murmushi yana shigar da farin ciki a zuciyar masoyi sannan murmushi yana shigar da bakin ciki a zuciyar maki mm. ya kalle ka dauka zai ganka wani shajaran majaran sai ganka cikin fara'a da murmushi sai wai shi wannan duk matsalar kasar nan bai da matsala ne ko bai <laughs> ko bai sai ji bakin ciki ya shiga cikin zuciyarsa makami ne mai karfi da ake yakin abokin gaba da shi abokin gaba ba abin da yake zo kamar ya ganka ka kuntule ka ya ce haba ai cikin bala'i yake da zo han muka wuce ma bai gane su wani ne hmm. ya zugum yana karanta wasiƙar jaki to shi murmushi makami ne da amma in ya ganka cikin fara'a da farin ciki da walwala sai ce ina wuta ya sa kai ina rijiya ya fada hmm. kaga makami ne da ka yaƙi abokin gaba kuma ka jawo masoyinka kusa kuma ka faranta rai kai ka ƙara lafiya yace kuma sannan ko ba za ka kashe ba murmushi ke tun a nan duniya in kai wa amarya ka burge ta in kai wa uwar gida ka burge ta hmm. in kai wa tsakar gida ka burge ta in kai wa ƴaƴanka ka burge su in kai wa bako ya ya zama dan gari bako kawai ya zo gidanka ka tare shi da fara da murmushi sai ji kamar gidansa ya shiga hmm. amma in ga mutum kullum kullum dinkin dinkin to zuciyarsa na haka take hmm. Allah ka tsare mu to shine zahikatun mustabshira sifa ce ta yan aljanna Allah ya ce wa wujuhun yawma idhin alaiha gabar Allah ka raba mu da gabar. wallahi akwai wanda fuska zaka dauka an buda masa an buda an buda masa wani bayan tukunya ne ko an buda masa wani wani abu ne fuska ta yi baki irin yadda ka sai irin hanyar da aka zuba kasa ba a kwalta ba a dauko ka a kuri kura ai kamin ga sauka ya kura za ta yi fuskar ka to su ba irin wannan kura-kura mai dan haske haske bane da wani baki ne zai buɗe fuskar Allah ce tarhaqu haqatar ga wulakanci kai da ka kalle shi ka san wannan yana cikin bala'i da halin ni'yasu da arkana ya rasa inda zai saka shi Allah ka tsare mu daga cikin wa'annan Allah ka sa ba mu ciki a waccan ayar Allah madaukin sarki yace wujuhun yawma izin nadira wasu fuskokin Allah madaukin sarki yace nadira suna cikin haske haske na ni'ima inji Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa fuskokin mu ne Allah ya ce irin waɗannan ne ila rabbiha nazira Su ne masu kallo zuwa ga ubangijinsu wani zai ce kaji wani sabon karatu wajen yin zala ana nufin za a ga Allah a lahira ne wani za a gan shi ya za a gan shi jiran Allah ya kai mu sannan ka san yadda za a gan shi amma dai annabi ya ce za a gan shi annabi ne ya fi kowa sanin Allah hmm. sai dai ba kowa ke ganin shi ba ba kuwa hmm. yake ganin shi ba ko inda Allah zai shamaki ba za su gan shi ba hmm. Allah yake kalla innahum an rabbihim yawma idhin innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun hmm. thumma innahum salul jahim Allah yake kalla aha innahum lalle kafirai an rabbihim daga ubangijinsu yawma idhin a wannan rana mahjubun za a sha makance su ba za su ga ubangijinsu ba kenan wannan alama ne da ke nuna akwai waɗanda za su bi ah. <clears throat> annabi muhammad sallallahu alaihi magana da sahabbai yace innakum satarawna rabbakum amma fa ba anan nan duniya ba hmm. a ina a lahira a aljanna in Allah yadda kama tarawna al lailatal badri la tudammuna fi ru'yati ah. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi lalle ku za ku ga ubangijinku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ke faɗin wannan magana as-sadiqul masduq hmm. mai gaskiya abin gaskantawa wanda ƙarya ba ta taɓa fitowa a bakinsa ba annabi ko magana ya kaji magana ta gagara kama hankalinka to gaskiya ce ba ƙarya ba ce shi bai taɓa ƙarya ba ko barkwance zai yi sai dai yayi da gaskiya bai yi da ƙarya annabi ce wannan bakin ba abin da ke fitowa daga riki sai gaskiya wata tsohuwa ta zo ta ce ya rasulullah kamar addu'a ya shiga aljanna annabi ya kalle ta yace Allah sarki baki sani bane tace ban san me ba yace tsofi ba sa shiga aljanna tace tsofi ba sa shiga aljanna ya rasulullahi ce kwarai tace da shiga uku ta sa iyu Allah ya ce kwantar da hankalin ki baki fahimce ni bane ba wai kina tsohuwa za a saki aljanna ba sai an maida ke budurwa tukuna sannan sai a saki aljanna abin da gidi to <laughs> ga ina ya mata barkwanci abin da ita ta dauka duk tsoho da ya tsoho a duniya to ba zai shiga aljanna a lahira wani ya zo ya ce ya rasulullah ka bani raƙumi ya ɗauka min kaya annabi ya ce ba raƙumi sai ɗan taguwa sai ce ya rasu ɗan taguwa ba zai iya ɗauka ba sai raƙumi annabi ya dariya ce to wani raƙumi ne ba ɗan taguwa ba wani raƙumi ne ba me annabi ko barkwanci zai yi gaskiya zai faɗa to wannan da bai taɓa ƙarya ba ya ce za ku ga ubangijinku sai ma ya ba mu misali don mu gane ya ce kamata raunar kamara kamar da kuke ganin wata lailatul badari a daren goma sha hudu wata in yana tsakiyar sama daren goma sha hudu akwai wanda bai gani shi annabi ce la tu ba mu na fi rubuci ba maganin ture ture in za ku ganshi kowa daga inda yake zai ganshi yadda kana ganin wata daga gidanka ina ganin shi daga gidana wancan yana kowa na ganin shi daga inda yake haka za ku ga ubangiji ranar tashin alkiyama shine ila rabbiha nazira nazira Allah ya ce wujuhun yawma izin basira wasu fuskokin kuma a wannan rana an murtike suke basira kenan an murtike suke inji Allah madaukakin sarki to da wannan alamun ne ashabul a'raf za su gane me dan aljanna shine ya arifuna kullan bisimakum to yanzu yan arab sai suka juya suka kalli yan aljanna wana da ashabal janna hmm. sai suka kira yan aljanna me suka kira yan aljanna assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku dama ka'ida aljanna kenan shi ka'ida mai imani a nan duniya idan musulmi ya haɗu da musulmi in za su gaisa me zai ce assalamu alaikum idan mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ranka in kai mai imani ne sai ya ma sallama duk zafin kan mala'ikan mutuwan nan wallahi sai ya ma sallama Allah ya ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin suratul hajj allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum to wa'inda suke mala'iku suka zo daukar ransu suka same su tayyibin tsarkaka zuciya ba kafirci ba shirka ba bid'a yaquluna salamun alaikum sai su musu sallama ya ce bawan Allah mai imani assalamu alaikum annabi Muhammad sallallahu alaihi idan masu imani suka zo sallama yake musu suratul an'ami وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الله يتي النبي إذا ما سي إيماني سكو زوجنك كتير salamun عليكم ita ce gaiso masu imani mala'iku da suka je gidan annabi ibrahim nan ma sallama akai قالوا سلاما وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام سلام zo suka ce mashi salam qala سلام shi ma yace in mun tashi ranar tashin alkiyama za mu je gaban Allah nan ma sallama za mu rinka tahiyyatuhum yawma yalqawnahu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam Allah yake gaisuwar masu imani ran da za su hadu da Allah shine salam in za su shiga cikin aljanna nan ma salam udkhuluha udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud udkhuluha udkhuluha bi salam to idan za a shiga da me ake shiga bari mu mona ta gama browser kula ne za ku ji in za a shiga da me ake shiga salam da me da sallama hmm. to in sun shiga cikin aljannar ma hmm. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أه. إلا قيلا سلاما سلاما ملائكو ما إذن سكا شكو سكا سامين الجنة الجنة ما ملائكو ما سلما سكي مسو والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقوا رزقناهم سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أَمم. والملائكة يدخلون عليهم عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين wannan ne al'ada mai imani duk inda yake da sallama yake tafiya to amma munan Najeriya sallama mai da ta zama aiki kai mutum da zame ka ce gafara da sai ce zai ture ka kuma wallahi duk gaisuwa a duniya ba wacce ta kai assalamu alaikum wani zai ce hada good morning hada ita babu ka ha nan bi salam a ina take ne ji ta inda take <laughs> wanda wannan wanda babu babu wata gaisuwa a duniya da Allah madaukakin sarki ya ba ta darajar sallama babu ita babu ita saboda ita kadai ke dauke da addu'a yanzu na ce ina kwana me na roƙa maka babu addu'a ce kwana nake tambaya sai ka faɗi tana nan ko ba ta nan ko udkhuluha <laughs> bi salamin aminin <laughs> da ina jira sai ya bada karo tukuna <laughs> to ashe kudu tana da tana brown zai haizu wata daina ba <laughs> Allah ya ce udu udkhulu habi salamin amini Allahumma ja'alna mimman yadkhulu amin bi salamin amini Allah ya sa muna cikin masu shiga aljanna amin duk gaisuwa ina kwana ba addu'a jan bandu babu addu'a na shamri ba addu'a good morning safiya mai kyau tilewa sile ba addu'a good morning wai safiya mai kyau eh. ya kai kasan safiya mai kyau ce wai ka tashi baka da kokobo an kai yarka asibiti ɗakin ka yana yiwu an kwana ana ruwa wasu ya haɗu da ke ba good morning safiya mai kyau <laughs> kai ko ya ba kai ba ya yi wasu cewa safiya tana da kyau amma gaisuwa da ke ɗauke da addu'a ita ce sallama shi yasa suka kalli yan aljanna sai su ce musu salamun alaikum Allah ya ce lam yadkhuluha su yan arab suna kan katanga ne kaka ji an ce sun yi yan aljanna sallama ka dauka sun shiga Allah ya ce ba su shiga aljanna ba tukuna suna nan kan katanga sai Allah ya ce amma hum yatma'un sai dai suna sare suna fata suna Allah Allah Allah ya sa su shiga Allah ka gafarta mana mu ƙara aya dai ko lokaci yayi lokaci yayi to ba mu kai yan arab aljanna ba ke to Allah raba karanta mana ayan ko ba a fassara ba mun yi tsaurai ba sai mu fassara wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana hmm. qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin hmm. ونادوا أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون تقول جدا يا أصحاب العرب فيك شقاء الجنة أنقم كومي سأل الله يكلي سيشي كومي كوكي جرا ماذا تنتظرون سأل أمرك يا رب me كوكي جرا suka ce umarninka ya ubangiji Allah ya ce to lada ku ta daidai da zunubin lada ta hana ku zuwa wuta zurbi ya hana ku zuwa aljanna to amma akwai wani abu da ya saura shine gafarata da rahamata da falalata ku shiga aljanna da gafarata da rahamata da falalata Allahu akbar daga nan left right left subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi